واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي حدي محمد وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا الحميس tara ga watan shawwal ijar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai daidai da sha hudu ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha shida muna masu godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda a cikin yarjewan shi ne ya ba mu daman dawowa ci gaba da karatunmu da muka saba yi a majalisunmu na darul hadisi salafiya a bayan hutun 'yan kwanaki da muka yi sakamakon karkare ko kare azumin watan ramadan da muka yi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya karɓi dukkanin ibadunmu da muka yi a cikin wannan wata na Ramadan Allah madaukakin sarki muke roƙo kaɗai ya azarta mu da yin ayyuka nagartattu doriya akan waɗanda ma muka yi a cikin watan Ramadan ɗin kuma ya karɓa mana muna fatan allah maɗaukin sarki tabbatar da digadiganmu a kan imani na kwarai da kuma ayyukan da za su yardar da mahalicinmu to kasanton yau ne muka dawo hutu kuma ba daɗe da aji azumin ramadan ba na ga dacewar mu ɗauko wasu kalmomi na ɗaya daga cikin manyan malamai kuma limami daga cikin limaman harami na makka a sheikh abdurrahman sudais ya taba gabatar da makala mai taken ahwalun nasi ba'adar ramadan wai bayan ramadana ya shiga kuma ramadana ya zo ya fita daga ƙarshe waya mutane ne suke kasancewa a bayan ramadan kowa zai iya ansa wannan tambayan da cewa in dai a cikin ramadan ne za ki ga kowa yana ƙoƙari yana himma da zage dantsi haɗi da jajircewa wajen bin allah ba kama hannun yaro amma idan aka ce yau ramadana ya shiga ya fita kuma da ya fitan ku to ya hali da yanayin mutane yake bayan fitar ramadan wannan abin a tsaya a tattauna ne domin a faɗakar da juna maimakon mu tambihi mu nasihantar da junanmu abin da za mu yi mu tattaro don mu gudu tare kuma mu tsira a tare wannan makalan ta bani sha'awa matuka da gaske yasa nake ganin mai amfani da wannan damar maimakon ma nasiha da abin da malamin ya nasihantar da duniya Allah maɗaukin sarki ya sa rabota da abin da zai gaya mana mala yake cewa ayyuhal muslimun ya ku jama'ar musulmi ittaqullaha azza wajalla yana yi maku wasiya da cewa ku faji tsoron Allah madaukakin sarki fataqwallahi hiya wasiyatuhu subhanahu lil awwalin wal akhirin wannan kalma na cewa mutane su faji tsoron Allah ita ce wasiyar da Allah madaukakin sarki da kanshi yayi wa mutanen farko waɗanda suka gabaci zuwan mu duniya dukkanin al'ummomin da Allah maɗaukin sarki ya halitta tun daga zamanin annabi Adam har zuwa kafin aiko annabin mu annabin rahama salawatullahi wa salamuhu alaihi har zuwa lokacin da aka aiko annabi Allah maɗaukin sarki ta nanna ga wannan a kan al'umma yana mai nasihantar da su da jawo hankalinsu da cewa su ji tsoron Allah Allah madaukin sarki ya ba mu labarin haka a cikin alkur'ani mai girma a inda yake cewa walillahi ma fi samawati wa ma fil ard Allah madaukin sarki shine mamallakin abin da ke cikin samai haka abin da ke cikin ƙasai gaba ɗayan su mallakan shi ne bayan shi ne kuma shine mai umarni da hani a kansu walaƙar na lalzina Otun kitaba min kabliku Allah madaukin sarki ce hakika mun yi wasiya kuma mun yi umarni da jawo hankali ga al'ummomin da muka baiwa littafi tun kafin ku ko al'umman nan na ƙarshe wa iyakun kuma wannan wasiyar ta bi ta kanku kuma mun yi muku umarni da irin umarnin da muka yi masu wannan umarnin ku Allah ya ce anittaqulla shine gaba ɗayan ku ku tattaro ku ji tsoron Allah madaukin sarki ku bi dokokin Allah kamar yadda Allah madaukin sarki yake so duk abin da Allah madaukin sarki ya nuna a bari to duk mutumin da yake son ya haɗu da Allah salin alin a lahira to yamma zai bar wannan abu wa in takfuru idan kuka kafirce kuka bijire kuka juya ma wannan umarni na Allah madaukin sarki baya to ga Allah madaukin sarki zai shela zai sanarwa da cewa fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin kassai su na Allah ne mana adadinku ba wata adadi ne wacce adadin da ta takara ballantana ta karya shi ba don kun bijire ma Allah to Allah yana da halittun da suke ninkin ba ninkin ba ninkin ku ne kun gano wannan da kyau ku shi yasa yake sanarwa mutane a bude ayin da kuma rufe ta da cewa abin da ke cikin sammai da kasai mana shi ne wa kana Allah ganiyin Allah madaukin sarki ya wadatu ga dukkanin da'a mai da'a ko bijirewa mai bijirewa ɗa'anki da za ki bi Allah maɗaukin sarki kamar yadda shi Allah ya tsara kuma yake so to ana sanar da ke cewa wannan ɗa'an ba abin da yake ƙaran Allah da komi ki ɗauka kina taimakon Allah ne ballantana ki tunƙahon in kin daina mai biyayya to Allah zai na ƙasa haka da za ku taru ku duka na farkonku da na ƙarshenku mutanenku da aljannunku ku haɗa kai a bisa saba ma Allah da wannan ku ga Allah maɗaukin sarki ba zai cutar da Allah da komi ba kinan idan bawa ya kula da wannan idan Allah ya ce ya yi kaza ya yi ko ya ce ya bari ya bari to alherin yana komawa ga bawan ne ba yana komawa ga Allah ba ne hamidan Allah maɗaukin sarki kuma mai yabawa ne idan ya faɗa aka bi to zai yaba kuma yana da tukwici da yake masu bin dokokin shi Allah madaukin sarki kai mana tukwicin alkhairi wannan ita ce aya ta 131 a cikin suratul nisa'i babban malami a Sheikh abdurrahman sudais ya ce wa bil amsil karib kuntun fi shahari ramadan al-mubarak jiye-jiyen nan ba da nisa ba ‘yan kwanaki da ba su wuce goma ba muna cikin watan ramadana ne tsindin mun gani muna cikin watan ramadana ne al-mubarak wata mai albarka shaharun rahama wata wanda Allah maɗaukin sarki ya tattara rahama a cikin shi wal minan nar wata da Allah maɗaukin sarki ke yanta bayi daga wuta ta sumuna na harahu wanda dukkanin musulmi a ko'ina a sasannin duniya suke tattaruwa suke azumtan yinin wannan wata na ramadan wata na lailahu ko musulmi suke tattaruwa suke raya dararen wannan wata na ramadan wata taƙarrabu na ila kun bi anwa'il ƙorobat sannan baye suke ƙoƙarin neman kusantuwa zuwa ga ubangijinsu da nau'uka na ayyukan ɗa'a da ake neman yardan Allah da su karatun alkur'ani ne sadaka ne kiyaye haƙƙin musulmi ne kyautata ma makota biyayya da ƙoƙarin inganta tarbiyyar 'ya'ya da duk wani abin da aka san in an yi za a dace da yardan Allah madaukin sarki to bayi sun zabara sun zage dantse a cikin waɗannan darare da kuma yinnai na watan ramadan don neman yardan Allah an fi bihi. suna wannan aiki saboda fata na ladan da Allah maɗaukin sarki ya alkawari zai baiwa duk wanda ya mai biyayya a cikin watan wa khawfan min iqabihi sannan da tsoro a kan irin ukuban da Allah Maɗaukin sarki ya tattala zai wa wanda ya bijire mai har hatilkal ayyamil fadila ana nan ana kwana ana tashi sai waɗannan kwanuka masu falala sai aka waye gari sun ƙare wallayalil mubaraka da kuma waɗancan darare waɗanda suke cike da albarka kwatsam kawai sai aka ce yau ramadana ya zo ƙarshe an shiga daren ɗaya ga watan shawwal wa qata'at biha marhalatan min hayatikum wa qata'atum biha marhalatan min hayatikum wucewan wannan wata na ramadan to kamar kun datse wani zango ne daga cikin zangon da kuke tattakawa na rayuwanku na ajalinku na abin da allah maɗaukin sarki ya ɗiba muku na kwanuka da watanni da shekaru da za ku yi a rayuwar nan ta duniya lan da ilaikum abadan wanda waɗannan kwanuka da suka wuce maku to har abada ba za a waye gari watan wata rana a ce sun dawo an maimaito muku su ku ƙara rayuwa a cikinsu ba sun riga sun wuce kenan abin da kika aikata a cikinsu to shine za ki tarar a ranar gobe kiyama in alheri kika yi zaki shirya samun alheri masu ɗimbin yawa in ko sharri ne kika aiwatar to sharri ne zai biyo baya Allah ya kiyaye wa inna ma yabqa lakum ma awda'tumuhu fiha min khairin aw sharrin abinda kawai zai wanzu gare ku shine adanar da kuka yi a ciki aikin da kuka aiwatar a cikin waɗannan kwanuka na Ramadan shine kaɗai abin da za ku gani abin da za ku taras a wajen Allah maɗaukin sarki a wannan yinin da dukiya da 'ya'ya ba amfanin da za su yi mabil adama Allah ya ce faman yi amal miskala zarratin khairan yara duk mutumin da ya aikata aiki kaman kwayan komayya na alkhairi to zai ganshi a ranar kiyama wanda Allah maɗaukin sarki ya adana ya tsare ya kiyaye ba gara ko zago wanda zai ci aikin ballantana ya la'anta shi haka wa man ya amal da zarratin sharran yara duk mutumin da ya aikata aiki kaman kwayan komayya to zai gani ba tare da an ƙara mai ba kuma ba tare da an haɓaka don a cuta mashi ba wani da ce aya ta bakwai da aya ta takwas cikin suratul zalzala wannan ayan da ita da 'yan uwanta suna daga cikin ayoyin da suke girgiza da raurawa da tsorata zuciyar din mai imani akwai 'yar uwata cikin sotla arab da allah maɗaukin sarki yake cewa duk abin da mutum ya aikata zai gan shi kuma za a ɗibi wannan aiki da bawa ya aikata za a loda a cikin ma'aunin awon ayyukan bayi kamar yadda allah maɗaukin sarki ya tattala wannan bayanai mana a cikin alkur'ani musamman cikin suratul kahafi Allah maɗaukin sarki ya sa mu aikata alkhairi mu alkhairi kuma auna mana ayyukan alkhairi don mu dace da kyawawan alkhairai da muke fatan ai mana sakamako da su wa haka za kullu ayyamil umur mala ya ce to kamar yanda watan ramadana ya zama wata ne wanda ya yanke ya datse ya gutsire wani bangare na marhala na rayuwanmu to haka dukkanin kwanukan rayuwan ɗan adam wanda su ma waɗannan marahil wasu matakai ne ta fauna ha yauman ba'a da yaumin wanda kuke yankewa kuke bin waɗannan marhaloli kwana da yini yau da gobe kuna bi kuna ciccinye su har a waye gari watan wata rana kwanakan sun kare sai mutum ya tsinci kan shi a hayatul barzakhiyya mala yace kuna cinye waɗannan kwanuka ne fi tariqikum ila daril akhirah a hanyar da kuka tunkara zuwa gidan lahira idan agogonki ya buga sakon guda to kama ɗauke wannan sakon ne daga cikin buhun sakwanni da Allah maɗaukakin sarki ya zuba cewa za ki rayu a cikin gidan duniya an kawo da shi kuma ba za a ƙara ba sai dai kullum ragewa kike yi sakon sittin na taruwa sai a ɗauke minti ɗaya minti sittin na taruwa sai a ɗauke awa ɗaya awa hudu na cika sai a ɗauke kwana ɗaya kwanaki talatin na cika sai a ɗauke wata ɗaya watanni sha biyu na cika sai a ɗauke shekara ɗaya ana kwana ana tashi sai a ce yau shekarun ke ɗaya a kwance a ƙasa shi magana ya ƙare kuma babu sauran aiki abin da kika aikata shi za ki taras in kin yi alheri ki ga alheri in ba alheri kika yi ba to kuma jiki magayi Allah maɗaukin sarki ya kiyaye fahiyar tanqasu min a amarikum ai waɗannan kwanuka da suke tafiya to tana suna rage rayuwanku ne wato qarribukum min ajalikum kuma kullum suna matsar da ku ne zuwa ga ajalinku za ku kowa kiyaye wannan kuma za ku kowa lissafin wannan yau a ce an sa ranar aure ai ana nan ana kwana ana tashi sai a zo a ce gobe ɗaura aure sai a ce shekaran jiya aka yi ta ɗakinta har ya wuce har an manta ya ce ikon Allah yau kwana bakwai kenan da haihuwan jaririn da Allah ya mata arzikin haihuwan shi ana nan kuma sai ya ce gashi ta kwanta ta mutu to haka muke cinye kwanukan mu gaba daya kuma waɗannan kwana da yi ne abin da suke shine matsar da mu zuwa ga ajalinmu wa yahfaza alaikum ma amiltumuhu fiha shi kuma aikin da Allah maɗaukin sarki yake a kanmu shi ne tsare mana da kiyaye mana da rubuta mana abubuwan da muke aikatawa a cikin waɗannan kwanuka liyujazu alaihi fiddaril akhira saboda litijazu saboda ai sakamako ga wannan aikin da bayi suka yi a gidan lahira duk abin da muka aikata koya yake komin karancin shi komin yawan shi Allah maɗaukin sarki yana nan ya rubuta yana nan ya kiyaye yana nan ya tattala shi kuma zai mana sakamako a kan shi a ranar gobe kiyama Allah ya ce yau malayen fa'umalun Walabanon, wannan wani irin yini ne mai ban tsoro yini ne mai tada hankalin din mai imani domin yini ne wanda dukiyan attajirai ba zai tsinana ya amfana musu komi ba domin yini ne wanda ake cinikin lada da zunubi ba yini ne wanda ake ciniki da naira da dala ba haka 'ya'ya da aka haifa mazansu da matansu waɗanda suke da albarka da waɗanda ba su da ita ba su iya tsinana ma iyayensu komi sai dai kawai wanda ya je da imani kuma ya je da aiki na kwarai shine kaɗai wanda zai rabauta a wannan yini illa man atallaha bi kalbin salim sai fa bawan da ya je ma Allah madaukin sarki da zuciya kubatacciya yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara a yinin da kowace rai za ta je ta tarar da abin da ta aikata an halarto mata da abin ta tsab wa ma amilat min su'in abin da ran kuma ta aikata na mummunan aiki tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida dan adam zai guri wa yau Allah ina ma ina ma ina ma a ce tsakanin shi da wannan laifuffuka akwai zango mai tsawon gaske a nisanta mutum daga abin da ya aikata da hannun shi abin da ya furta da bakin shi yau ya zo ya tarar da abin da ake kwaban shi ake mai fada ake mai nasiha ake bashi shawarwari cewa bari bari iri da muzu ya ki bari yau gashi ya je ya tadda shi tarin kaya gashi na an aje mai ba abin da ake jira illa ya jawabin ya aka yi haka Allah maɗaukin sarki ka kiyaye ma'aikata abin da mu da na sani a kan shi duniya da lahira inna min shukuril abdi li na'amillahi azza wa jal yana daga cikin abin da bawa zai yi ya tabbatar da godiyan shi ga Allah madaukin sarki dangane da ni'iman da ya mai ni'ima da Allah madaukin sarki ma dan adam ba ta kididdiguwa daga cikin ni'iman kasantuwanka bil adama Allah Maɗaukin sarki ya miki ni'ima da yake mutum da yake a matsayin tsuntsuwa ko yake a matsayin ƙwaruwa ko yake a matsayin dabba ko ciyawa ko bishiyoyi ko tsuntsaye ko dabbobin ruwa ba duk Allah madaukin sarki bai yake a haka ba sai Allah madaukin sarki sai girmama ki sai martaba ki sai yake a mutum da yake a cikin mutanen ma sai Allah madaukin sarki bai yake sahuhuwa ko mara hankali ko mara kan gado ko mara tsari da saiti ba sai Allah madaukin sarki yake mai cikakken hankali da nazari da sanin ya kamata daga cikin mutanen da Allah maɗaukin sarki ya halitta a duniya sai ya zaɓe ki kika zama musulma mu'mina daga cikin mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kika zama daga cikin ummatul ijaba inda Allah maɗaukin sarki ya so tozarta ki da sai yake daga cikin ummatud da'awa ga kin mutum cikin al'umman annabi amma kuma kina daga cikin kafiran da ake kiranki ke ko yanzu kina daga cikin al'umman annabi masu kiran wasu ne wannan dole ne ki gode ma wannan ni'ima da Allah madaukin sarki ya maki sannan ni'ima na gaba Allah madaukin sarki yayi ki daga cikin ahlus sunna waɗanda ke bin alkur'ani da hadisi a bisa fahimtar annabi da sahabbai da Allah madaukin sarki ya so ya tozarta ki ya wulakanta ki sai yake daga cikin yan bid'a 'yan bin son zuciya masu goyon bayan miyagun al'adu da bin tsare-tsare da suke karo da tsarin Allah amma Allah maɗaukin sarki sai girmama ki sai yake daga cikin ahlus sunna to yana daga cikin mafi girman godiya da zaki ma Allah maɗaukin sarki na wannan ni'ima shine ba'ada an waffaqahu lil siyami wal qiyami bayan da Allah maɗaukin sarki ya rayar da ke a cikin wannan wata na Ramadan wanda ya gabata kika yi azumin sannan kuma kika yi tsaye dare kin san ba sai an faɗa ba akwai waɗanda iri da muzu a wannan wata na ramadan ba sai azumin ba kuma musulmi ne lafiyansu lau an gane ba nan muka ba ku labari an kama 'yan mata musulmi suna zina da 'ya'yan arna da watan ramadan nan da ya wuce inda allah maɗaukin sarki ya ga daman tozarta ki da wulakanta ki sai sallada shedan a kanki sai ki tsinci kanki a cikin irinsu sai Allah ya kiyaye ki ki azumi da yini dare na yi kuma ki tashi kina tsayuwan dare kina bauta ma Allah maɗaukin sarki ga abin da yake so yana daga cikin abin da zaki gode ma Allah ta hanyar shi shine ayin yastamirra ala ta'atillahi azza wa jalla fi hayatihi shine mutum ya ci gaba ya dasa daga inda ya tsaya a cikin wannan watan ramadan ya ci gaba da bautan Allah a sauran ɗaukacin rayuwan shi baki ɗaya mala ya ce fal'ilahu ladi yi ubadu wa yi samu lahofiyar ramadan kunga allan da ake ma ibada ake bauta ma wurjanjan a cikin watan ramadan huwal ilahu fi jami'il azman shine dai abun bauta a dukkanin zamani a dukkanin lokaci lokacin nan na yini ne ko ko lokacin nan na dare ne wa min alamati qabulil hasana hasanatu ba'daha yana daga cikin alamun Allah madaukin sarki ya karɓi aikin lada da aikin kirki na bawa shine bayan wannan aikin kirkin da yayi to sai kokarin biyowa baya da kuma wasu ayyukan kirkin alama ne daga cikin alaman wadancan ayyukan kirkin da muka yi Allah madaukin sarki ya karba yanzu ba nan muka taru muka yi tafsiri muna karatun littattafan sunna ba a cikin watan Ramadan ba kama hannun yaro to alamun cewa ibadan namu ya karbu shine yanzu da muka dawo ko muka ci gaba da wannan ibadar shine alhasanatu ba'adaha mu zo da wani aiki kyakkyawa a bayan wani aiki mai kyau da muka yi a cikin watan bala ya ce wa inna min kufurin ni'ima yana daga cikin butulcewa da kafirce ma ni'ima wa alamati raddil amal da kuma alaman da ke nuna cewa aikin da mutum ya yi Allah maɗaukin sarki ya tuntsar mai da abin shi al'audatu ilal ma'asi ba da ramadan shine ibadan da ake a ramadan sai mutum ya watsar sai ya dena sai ya koma laifuffukan da ya saba yi a sauran watanni dama a watan sha'aban ne ya ci birki sai ya tsayar a watan ramadan na wucewa shawwal ya shigo sai kuma ya ci gaba da tsiyen shi ibadan da yake ma Allah sai ya watsar baki da ba cewa muke yi mutum zai iya zama ma'asumi ko ya zama bai sabon Allah kwata-kwata ba amma ki auna ki tabbatar da cewa mafi rinjayen abin da kike yi a rayuwanki bin Allah madaukin sarki shine mafi yawa kamar yadda mafi rinjayen abin da ya zama kina aiwatarwa a cikin watan ramadan shine bin allah madaukakin sarki to sai mala ya ce innan nazira fi hayati kasirin minal musulmi al-yawma duk mutumin da ya sa ido a yau ya nazari dangane da rayuwar mafi yawa daga cikin musulmi a yau ba da shahadar ramadan rayuwar da mutum ya yi a watan ramadan ya asifu a shaddul asaf duk mai hankali mai kishin musulmi da musulunci ya ga yadda mutane yau suka koma to zai shiga takaici matukan takaici lima alaihi kasirun minan nasi ba da shahadu siyam irin yadda al'umma suka koma a yau a bayan wannan wata na ramadan ya shuɗe min hijirin lil masajid malam abdulrahman sudaisi ya ce irin yadda za a samu musulmi sun ƙaurace wa masallatai watarkin tarkin lil wal jama'at ko mutane su watsi da halattar sallin jam'i da tattaruwa a wajen ayyukan alkhairai da suka rika taruwa a cikin watan ramadan wata sahulun fi salawat kuma za ka ga a cikin watan ramadan maza da mata yara da manya tsoffi da matasa ana ƙwazo ana jajircewa da himma sallan jam'i bai wuce mutane to amma ramadan ya wuce mutane sai su koma sakaci da yin abin da suka so a cikin watan da yake ba na ramadan ba wa atizalil litta'at duk wani aiki na da'a duk wani aiki na kirki sai ka samu mutane sun nisanci shi azumi shida aka ce me a cikin wannan wata na shawwal a ramadan kin iya tsayawa kin yi azumi talatin cif ba ma 29 da aka saba ba amma abin da ke ci kwaya shida sai ya addabe ki ya gagari wata sai watan ya kusan ƙarshe sai ta zabara watan ya ƙare tana hamsu shawwal kuma ba shi a sunna wata tana ne laike uku hudu haka to Allah ya ganin yana ya gani amma ƙarya kike yi in za ki zage dantse ki yi da wuri ki gama to ki marmaza ya daga cikin alamun azumin nan naki an yi marhabin lale da shi to ki kokari duk wani aikin da'a <clears throat> ki ci gaba da yi ubangijin ramadan shine ubangijin sauran watanni Allah ya taimake mu Malam ya ce za a ga mutane sun kaurace ma ayyukan ta'an bin qira'atin lil Kur'an. karatun alkur'ani da da aiki a cikin ramadan yanzu an jingini wa zikiri wa du'a ambatan Allah da roƙon Allah ba dare ba rana da mutane suke yi ramadana na wucewa sai su jingini wal ihsani was sadaqat kyautatawa da mutane suka saba yi a cikin watan ramadan da yawaita yin sadaka domin neman kusanci ga Allah madaukin sarki da suke yi ramadana na wucewa sai su watsar wal ikbali ala alwanil ma'asi wal munkarat sai ga mutane sun koma sun tinkare launi da nau'uka iri-iri na saban Allah da abubuwan da shari'a ke tar da Allah wadai da mai yin shi wal mudawamati alal fawahish wal muharramat sai ga mutane sun dimanta wajen alfasha da aikata dangogin ayyuka da Allah ya haramta su ne ƙarya yaudara cin amana saba alkawari gulma tsegumi tsugudidi kunji-kunji da abubuwa iri-iri na fitintunu tsakanin al'umma sai su ci gaba da haɓakawa da kuma yaɗawa Allah maɗaukin sarki ya kiyaye wa ma zalika ayyuhal ikhwatil musulmi ba abin da ya haifar da wannan ya ku al'umman musulmi illa min qillatil basira tun mutumin da a ramadan kaɗai yake bin allah a wani watan da ba ramadan ba kuma ya ajabin allah to ba abin da ke nuni sai ƙarancin basirin shi wasu ilfahami da sha'a'ir islam da kuma irin yadda yi ma dokokin musulunci da karantarwar musulunci mummunan fahimta wa igiwaye aduwillahi shaitan da kuma irin yanda makiyin Allah shaitan ya sanya mai talalabuwa ya zamar da shi wa awanihi min al-insi wal jinni da kuma ma'aikata da suke tallafa ma shaitan wajen batar da al'umma daga cikin aljanu da mutane sun yi nasarar sanya mai zamiya kuma sun zamar da shi daga tafarkin Allah alladhina akhadhu bi sa'arihim ba'da ramadan wanda suka rike mummunan aikin su na kokarin batar da al'umma da kuma jefa su a cikin tarba mummuna to sun yi nasarar cafkan hannun shi sun tsunduma shi a cikin aikin da zai aikata Allah kuma ya kushi da shi fa zallo kasiran minan nasi ta wannan hanya sai suka batar da da yawa daga cikin mutane kuma idha'atu salawat kuma daga ciki kalli irin da mutane ke tozarta salloli wattiba'i shahawat da bin abin da yiwa mutum daɗi a rai wal bahasi anha an tariqil tajammu'at was saharat kaga yadda mutane suke ta zuwa suke neman abubuwa iri-iri waɗanda suke na tar da Allah wa dare walmazidi minas safariyati ila baka'in lati dayyinu bidinin kaga yadda mutane suke yankan biza ana zuwa garuruwa da ƙasashe ana zuwa yawon bude ido iri-iri waje daban-daban wajen da ba a addini ba a kiyaye dokokin Allah a ce an je kaza kaza kaza ganki kaza an je an huta an hole yadda ka san mutum ya sauke wani kaya mai nauyi a cikin watan ramadan yanzu ya samu sake zai sarara zai ci gaba da sabon Allah wala ta'tarifu bi khuluqin kasashen da ba sa girmama kyawun ɗabi'u wala tar'i fadila kuma duk wani abu na mutunci ba su ma san shi ba illa min idlalish shaitani wa hizbihi iyazan billah ba komai yake sa mutane suke zaben wannan halaka ba sai dan shaidan ya gama samun dama da nasara a kansu ya yi raga-raga da su Allah ya kiyaye mu fattaqullaha ibadallah malam abdurrahman sudais ya ce bayan Allah ku ji tsoron Allah wala mu ma banaytum min al-a'mal as-salihah fi shahr ramadan kar ku kuskura ku rushe abin da kuka gina na ayyuka na kwarai a wannan wata na ramadan ko kuka yi ginin ku da Allah ku ji tsoron Allah kar ku rushe ginin da kuka yi ittaqullaha ya man azamtum ala ma'asiyatillah ba'adar ramadan ya ku waɗanda kuka yi ɗauki mara na za ku shiga saɓan Allah wurjanjan a bayan ramadan ku faji tsoron Allah farabbu shuhuri wahid ubangijin watannin nan ƙwaya ɗaya ne wa huwa ala a amalikum raqibun mushahid sannan yana nan ya kasa ya tsare ya sa ido dangane da ayyukan da kuke aikatawa wa'alim wa'alamu ku sani annal mauta ta'ati baghtatan mutuwa zuwa take afke nan ɗaya daga cikin dattawa a cikin watan ramadana ya dawo daga wajen sana'an shi ya je ya sami iyalan shi ya gaisa da su ya fita ya je nan nan santara sai da aka dawo da gawon shi lafiya lau yunkuri yayi ya miƙe ɗauko wani abu nashi sai ya koma ya zauna shi ke nan ɗauke rayuwan shi ita mutuwa tana zuwa bagatattan a azke ce wama marrul Awami ba'adal a Awam ku sani shekaru da suka zo suka shuɗe, wata karrarun layali wata kirarun layali wal ayyam maimaitawan dare da yini suna suna faruwa ne illa muzakkarun bitasrimil a amara suna sanar da ku da cewa rayuwanku ne ake rushewa wanti ha'il ajal ajalin da aka ɗiba muku kuma ajalin yana ƙarewa walƙudumi ala kabiril muta'al kuma kuna kusantan Allah mai girma ne maɗaukaki marin jaye da ya fi ƙarfin kowa kuma yana nan yana kiyaye ayyukan ko kuma zai muku hisabi a kan shi kowace daga cikin da tsaya ta ta tsaya ta nazari ta lura da cewa Allah madaukin sarki ya yi ta ne don ta bauta mashi mun gano wannan da kyau ko yanzu ba ku ji kullum 'yan jarida in garin Allah ya waye lissafin da suke mai 'yan siyasa saura kwana kaza da wata kaza da shekara kaza sai su ce in ma ba a kiraye ku ba in ma mai ɗauke mai yanke jin daɗi ba ta sure rayuwanku ba kullum ana ma masaurara shirin labaran siyasa irin wannan jin kunne da gargaɗi da cewa su taka tsantsan su kaffa kaffa ajali yana nan tafi Allah ka shirya da mu bayan wannan shimfiɗa da sharan fage da tuna mana abin da muka yi a cikin wannan wata na ramadan da kuma yi mana allura da zabarar da mu akan mai himma ga abin da ya rage mana na sauran kwanaki a cikin watannin da suka rage na shekara sai mala ya ce bi'isal qaum amma ko Allah wadaran wasu mutane tarakul ibada ba'd ramadan ibadan da suka saba yi a cikin ramadan wai wucewar ramadan sai suka yi watsi da wannan ibada kamar ma ba su taɓa yin ta ba to ko irin wannan mutane limamin harami shugaban limaman harami abdurrahmanu sudaisi ya ce allah wadaran waɗannan mutane mun gano wannan da ke ku. Allah wadaran waɗannan mutane innahu wa inin qada mubarak malai ce to ko da yake dai watan ramadana ya kare wata mai albarka fa inna amalul muslimi bi ta'ati rabbihi wa istiqamatihi ala shari'atul islam aiki wanda musulmi zai ci gaba da yi da kuma tsayuwan shi da aiwatar da shari'o'in musulunci laysa lahu nihaya illa inda al-maut a to ai dan adam bai da zangon da aka ce daina wannan aiki in ba mutuwa ba me naki me naka na tsaye da bautan Allah madaukakin sarki a sauran watanni wai tsaye da kai ka zaɓi wata ɗaya daga cikin watanni ka ce wai a cikin waɗannan watannin ne kaɗai za ka bi Allah sauran watannin kuma fa wa kake biya ciki ƙala ta'ala Allah maɗaukin sarki ce wa abu rabbaka hatta ya yakal tiya bawon Allah ke baiwar Allah ki natsu bauta ma Allah madaukakin sarki matukan bautan Allah har zuwa sandan mutuwa za ta zo maɗayanku aya ta ce sa'in da tara cikin sotul hijiri ƙalal hassan albasari rahimahullah al’imam al-hassan basari Allah madaukakin sarki ya ji ƙanshi ya ce la ya kunu li amalin mu'mini ajalun dunal mauti ɗan adam allah maɗaukin sarki bai sanya mai wasu kwanuka da za a ce ya tsaye da ayyukan da yake na ɗa'a ga allah ba in ba mutuwa ba sun makara ƙauluhu ta'ala sannan allah maɗaukin sarki ya karanta faɗin allah da ya ce wa abu da rabbaka hatta ya ati ya kalyakain kai ta bauta ma allah maɗaukin sarki ubangijinka har zuwa lokacin mutuwanka wa qala azza wa jal Allah madaukin sarki ce ya hallazi na amanu ta taqullaha haqqa wala wa mutum na illa wa antun muslimun Allah ya ce ya ku masu imani ku ji tsoron Allah matukan yadda ya cancanta ya dace a ji tsoron Allah kuma kar ku sake ku mutu face kuna musulmi aya ta ɗari da biyu cikin suratu ala imran fahazaru ibadallah abdurrahman sudais ya ce ku ji tsoron allah ya ku bayan allah minar rujuwa ilal ma'asi ba'da ramadan game da koma masaban allah da kuke bayan watan ramadan fa inna rabbu shuhur wahid domin ubangijin watanni kwaya ɗaya ne wa bisal qaumi man la ya'rifuna allaha illa fi ramadan limamin harami yace kai tir da mutanen da ba san allah ba sai a ramadan tir da waɗannan mutane wa bisal qaum man la ya'rifuna illa fi shaharin wahid amma ko Allah wadaran mutanen da ba sa kiyaye dokokin Allah da bin Allah maɗaukin sarki a rayuwarsu sai a wata ɗaya. ma'a taqsiri wa tafridi ga mutane a sauran watanni suna wuce gona da iri wajen saban Allah sannan a lokaci ɗaya kuma suna ragewa wajen bin Allah wa na anhu fi ahadi ashara shaharan amma a cikin watanni sha ɗaya na shekara sai su bijire ma Allah maɗaukin sarki su riƙa yin abin da suka so abin da su ga dama su kirin Allah maɗaukin sarki a kan abin da yake so kuma ya yadda da shi Allah ya kiyaye fattakullaha ayyuhal musulmi ku ji tsoron Allah wala ta haɗi mu ma ya fi shaharar ramadan malamai mai ta mana cewa karfa ku kuskura ku rushe abin da kuka gina a watan ramadan min al'amalin saliha na ayyuka kyawawa fa inna min alamati kabulil hasana itba'uha bil hasana su dai siya ce alaman da ke nuna cewa ayyuki ya karɓu shine Allah ya hore wa mutum dama kuma ya aiki mai kyau a bayan wannan wa innar rujua ilal ma'asi da tauba Min ha mutum bayan ya tuba daga laifi kuma ya siddabar ya tsalle ya koma cikin wannan laifin a azama jurman yin haka da zai ya fi girman laifi wa shadda isman ya fi tsananin zunubin da za a rubuta mai mimma kana qabla zalik sama da ma zunuban da ya a can farko kafin tuba wa inna amamakum mizanan jama'ar annabi ku sani ba abin da ke gaban mu sai ma'auni To zanu fihi hasanatukum wa sayyi'atukum wanda za a auna muku kyawawanku na kwarai da kuma mugayen ayyukanku faman saqulat mawazinuhu duk mutumin da ma'aunin shi ya nauyi fa ulaika humul muflihun waɗannan sune ne bayi waɗanda za su rabauta wa man khaffat mawazinuhu duk wanda ma'aunin shi kuma ya dama ya zama ya kasa ya zama dan shafaloli bai nauyi ba fa ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun waɗannan sune ne suke asaran su suke asarar su kuma in sun shiga jahannama za su zauna dindindin talfau wujuhahum nar haka wuta ke fautan su. wahun fiha kalihun haka za su ta birgima suna raki suna ihu wuta na babbaka tana kona su Allah ko sauransu ba zai yi ba sautul mu'minun aya ta biyu zuwa aya ta hudu mu ji tsoron Allah mu zage dantse mu zabar wajen yi ma Allah biyayya duk abin da muka san Allah baya so yana fushi da mai yin shi mai marmaza mu tuba mu bari Allah maɗaukin sarki shiryar da bayan da malaye mana bayani a wannan gaba mai sosa zuciya da kuma sanya mana linzami da ƙara mana ƙaimi wajen bin Allah sai malaye ce ahwalun nas ba'da ramadan ya yanayin mutane suke yin aka sa su a mizanin awo a bayan watan ramadan ahwal ya halin mu yake malam abdulrahman sudais ya ce ayyuhal ikhwa fillah ya ku yan uwa wanda muke addini muke rayuwa saboda Allah innan nadir almuta'ammil fi hali kasirin min almuslimin yau duk mutumin da ya sa ido ya kalla kuma ya tsaye nazari ya lissafi dangane da halin da yawa yawan mutane a yau ba da madiyi shahar ramadan bayan shuɗewar wannan wata na ramadan ya jido farkan shafi'an farkan shafi'an wa baunan kabiran baina halin fi ramadan wa halihin ba'ada zai ga wani irin wawa kekin gibi zai ga bambanci mai yalwa tsakanin abinda suka kasance suna aiwatarwa a cikin watan ramadan da kuma wanda suka komo suna yi bayan ramadan wa zalika annal muslimin al-yawma munqasimuna ba'da ramadan ila asnafin muta'addida domin su mutane musamman musulmi da muke magana a kansu to sun karkaso sun rarrabu sun zan daban-daban a cikin wannan wata na ramadan kuma bayan watan ramadan haka suka kasance faminuhum daga cikin mutane manista marra ala ta'atillah akwai wanda za ki ga ya ci gaba da bin Allah wa tilawati kitabihil karim zai ci gaba da karanta alkur'ani mai girma wal muhafazati ala salawati kuma zai ci gaba da tsare salloli akan lokaci akan kari wasa'ir sa'ir ibadat kuma zai ci gaba da yin sauran ibadu jan ba kama hannun yaro wal bu'di anil muharramat kuma zaki same shi ya nisanci duk wani abu na haram mun gane wannan fahani allahu bi qabuli amalihi to duk wanda ya ci gaba wannan ya zama shine siffan shi to muna taya shi murna muna taya shi murna da sa Allah madaukin sarki ya karba aikin shi wani hani allahu kuma muna taya shi murna a ta'assi bisalaf saboda ya yi koyi ga magabata a salih waɗanda suke na ƙwarai alladina kanu ya da'una Allah ta ashhur wanda suke kwashe wata shida suna roƙon Allah liga huma ramadan cewa Allah madaukin sarki ya masa arziki ya rayar da su ya ba su aran rayuwa har su kai ga sun samu kansu a watan ramadan sun mai sita ta ashhurin ukhra bayan wucewar ramadan kuma sai su kwashe wata shida suna roƙon Allah maɗaukin sarki an ya homin minhum ibadin da suke a cikin Ramadan Allah ya karɓa. ba ne ya kafa suke kawai ci gaba da fesa tsiya ba roƙon Allah suke ibadin da suka yi a Ramadan Allah ka karɓa? malin ya ce fa kullu awqatihim ibada su magabata na kwarai dukkanin lokacinsu gabaki ɗaya sun ware shi ne kawai banda ibada ba abin da suke a ciki Allah ka sa ni koyi da su wa minan nas daga cikin mutane ya lil asaf ash-shadid abin ci mai sosa zuciya man kana siyam ramadan asqalu alaihi min al-jibal ar-rawasi akwai mai daukan watan ramadan ya nauyaya wuyan shi yanda ka san hamshakin dutse mafi girma da kika taba gani a duniyan nan ɗauka yake kamar dutsen nan aza a kan shi waye tamanna buzugu hilali shawwal kullum abin da yake guri yake fata watan shawwal ya marmaze ya marmaze bayyana liyan talika min wisaqi saboda ya kubuta daga ɗaurin da aka yi mashi da watan ramadan tasiruhu shayatin al-jinn wal-ins haka za a ga shedanin mutane da aljinu suna ta karran ba da shi su kada shi nan su buga shi can su yawo da shi nan su yawo da shi can yo isa fil ardi fasada don ya waye gari ya ta barbada tsiya da banna a bayan ƙasa wayan taqilu min ma'asiyatin ila ukhra biduni wazi' min dinin aw haka zai ta aikata ayyukan sa'o daga wannan sai daga wancan sai waɗancan ayyukan saɓo zai ta kwakulowa yana yi ba tare da yana lura da martaban addini ko kuma ɗabi'a na kwarai ba wa ma aksar ha'ula'il yau mala ya ce abin ce waɗanda suke a kan irin wannan aiki a wannan zamani Allah ya yawa da su allazina ashrabu fi qulubihim hubbil ma'asi wanda Allah Maɗaukin sarki ya sa shaɗin ya kwankwaɗa masa son saɓan Allah a cikin ɗaukacin rayuwarsu wal munkarat da san ayyuka waɗanda suke miyagu ne wal da ta'at da ƙyama da ƙin ayyuka na kirki wal karubat da abubuwan da mutum zai yi ya samu kusanci ga Allah wal iyazi billah Allah Maɗaukin sarki ka kiyaye mu ka tsare mu kar mu ɗabi'antu da ɗabi'u irin na waɗannan wawaye da ba san Allah ba Allah ya kiyaye malam ya ce falam ya kulle shahadar ramadan asarun fi nufusihim irin waɗannan mutane watan ramadan babu tasirin da ya yi a cikin rayukansu wa ƙulubuhum da kuma zukatansu hajarul masajid za ka same sun ƙaurace ma masallatai wal masahib kuma sun bijire ma alƙur'anin Allah wa aqbalu ala shahawatihim ba abin da ke gabansu illa dukufan da suka yi wajen bin abin da yake sha'awar ransu ne wa gafalatihim da kuma yin abin da zai ƙara nutsar da su cikin gafala wa fasaduhum wa majunihim wa lahawihim ba abin da ke ransu illa banna da holewa da kuma wasanni a ce wai an kare watan ramadan wai sai musulmi su shirya biki na kalankuwa a gayyato makaɗa da mawaka da masu raye-raye wasu kuma su shirya biki na shaye-shayen giya da shan kwaya da shan hodon iblis da shan wiwi da sauran kayan maye wasu kuma bikin da za su shirya shine biki na luwadi wasu kuma su shirya biki na maɗugu wasu biki ne za su shirya na zinace-zinace da dangogin ayyukan sabo iri-iri wai kawai su suna murna cewa ramadana ya zo ƙarshe sun samu daman da za su gaba da tsiyatakunsu wata ramadana ya ƙare tana murnan za ta ci gaba da ƙarerayin take yawo da shi a gari da gummar gulman makin da take zuwa ta jiwo kuma ta ɗauki aikin bi tana yada shi a cikin al'umman annabi ko tunani da kiyaye alfarman annabi da addinin Allah da mutuncin musulmi ba ta yi ta yi rayuwanta yana ƙara kutsawa da nutsawa cikin abin da yake bala'i ne da musiba Allah maɗaukin sarki ya kiyaye shi ne sai mala yake cewa kun ga wannan musiba ne ba ɗan ƙarami ba waɗannan mutane da suka tsinci kansa a cikin wannan bala'i to mai ta roƙon Allah Allah maɗaukin sarki ya raba mu da su haza huwa waqi'un kasirun min abna'i ummatil islamiyya wannan ba ne yanayi da halin da yawa daga cikin waɗanda ake ɗaukan su al'ummar musulmi ne wal muhsabina alaiha da kuma waɗanda ake ganin mahasubina alaiha waɗanda ake sa ran wai su ne masu sa ido ga wannan al'umman shugabanni jagorori iyaye masu fada ji suna nan suna kallon wannan tsiyar yana faruwa cikin al'umma ba wanda zai kwaba wala haula wala kowata illa billah inna hadha alwaqi'i almu'lim kun ga wannan abin da yake faruwa abu ne wanda yake da batare da sosa zuciya ta da hankali saka mutane cikin halin damuwa Layar da illa a ada'il islam ba wanda za su ji sun gamsu su ji daɗin wannan abin da ke ko kuma kawai su ɗauka ma ba ma wani abu sai in makiya musulunci ne su mutane su lalace mutane su ce, mutane su sauka kan tsari da saiti ba wanda zai ji daɗin wannan sai makiyin musulunci alladhina yatarabbasuna binad dawa'ir wanda su kullum fatan mugun abu ya faru da mu suke yi ويتمنون سلاح silahi abna'il من min كل kullum fatansu shine musulmi da 'ya'yansu su yi watsi da addinin musulunci a gari an tsame su daga musulunci kamar yadda ake zare gari daga cikin kullu wa aqidatihim kuma a waye gari aqidan musulmi ya ɗaya ɗaya ce bal wa fi sabili zalika kulli galin wa rahisil kuma suna ƙoƙari da dukiyoyinsu da duk abin da za su iya yi mai daraja mai kima su kashe shi wajen su ga sun lalata rayuwar musulmi sun gurɓata addininsu sun ɗaiɗaita ƙirarsu wallahu innahu la hazin wa wallahi malici ina rantsuwa da Allah innahu la hazina man kana fi qalbihi adna mithqala har khardalin min imanin duk wanda yake da imani kamar ƙwayan zarra a zuciyar shi wallahi sai ya damu sai ya shiga takeici dangane da irin wannan abin da yake faruwa fattaqullaha ayyuhal muslimun ya ku musulmi ku ji tsoron Allah wastaqimu ala shari'ati rabbikum ku daidaita kan shari'ar ubangijinku wastamirru ala ta'atihi ku ci gaba da bin Allah madaukin sarki lailana har wa amiru bil ma'ruf wa nahaw anil munkar ku ci gaba da umarni da kyakkyawa da kuma ƙoƙarin hana mummuna wajjahu abna'akum sannan ku fuskantar da 'ya'yanku eh wa man tata aidikum ila tariqir rashad da duk waɗanda suke a bisa ƙarƙashin kulawanku ku nuna masa hanya madaidaiciya ‘ya'yanku ne masu aikin gidanku ne ɗalibanku ne yaranku ne a wajen aiki barorinku ne a kasuwa ku ne a gida duk wanda a da a a nasu yake a ƙarƙashin kulawanki ki tabbatar kin ɗora su a bisa tarba na ƙwarai don ki tsira su masu tsira Allah ka sa mu dace wattaqullaha ya shabab islam ya ku samarin musulunci ku tsoron Allah fa hafizu ala la'aukatikun, ku maza ku tsare lokutanku wa amaruha bi tsati rabbikum ku raye da waɗannan lokuta na ku dai ma ubangijinku biyayya wala tulhikum almulhiyat dukkanin abin da zai kau da ku daga hanya da tafarkin Allah farko ya da wannan abin ya kau da ku ya ja ku ya zamar da ku ya kabar da ku daga bin Allah hiya kasarabin biqi'atin kun ga wannan rayuwar ta abubuwan da mutane suke kaman ya ce yahsabuhu zam'anu ma'an wanda mai jin kishin ruwa yake tsammanin abin da yake hange to ruwa ne yana tsammanin zai hole yana tsammanin zai nasara hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'a har zuwa lokacin kimana shiru har zuwa lokacin da zai iske wannan abin da zai je taras ba abin da zai taras a wajen illami Allah madaukin sarki fawaffahu hisaba sai Allah ya cika mai hisabin shi jama'a mun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu wannan shine ƙarshen abin da malam su da sai ya tattaro mana a nan, ko muna fatan Allah ya sa kunnuwan mu masu iya kiyaye abin da zai amfanar da su mu ji mu kiyaye zukatanmu kuma su tattara wannan abu su tsare shi su kiyaye don ya amfanar da mu a ranar da dukiya da 'ya'ya ba za su yi amfani ba nan muke cewa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum